الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتموا إلا قليلاً وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون رب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana domin yan uwa mata iyayi idan ba manta ba jiya mun kai karshen su bismillahir rahmanir rahim halata ala insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura hmm. إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نعم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا wannan sura suratul insani sura ce wadda aka saukar a garin makka a ra'ayin jumhurin malamai duk da an samu wasu waɗanda suka ce madina ta sauka amma dai magana wadda take ita ce karɓaɓɓen magana wannan sura ta hawali salama hakuri tana tabbata muna cewa kur'ani nan fa daga sajada a cikin sallar asuba da kuma suratu hal ata alal insani hinu min ad-dahri kina wannan sura kina sallar asuba aya ayoyin ta 31 ne daga cikin mafi girma abun da take koyarwa shine tunatar da ɗan adam da nemomin da Allah mai girma da ɗaukaka yi masa shine ra'is na almaudu'i na wannan sura da yi masa wanda zai butulci ma Allah kamar da take tabbata mana Qur'ani fa daga wajen Allah ne ba daga wajen kowa ne ba Allah ne ya saukar da shi kuma magana sace wannan sura ta fara da istifhami ce hal ata alal insani hinum min ad-dahri ma alamati domin kayamin a haifi babanka da mahaifinka kana a cewa ai babanka da mahaifinka alamar ka ne to shi baban da mahaifinka mi a haife shi kana ina kura a wannan lokacin dukkanin dan adam ya wuto wannan lokacin ya wuto wannan lokacin da ba babu alama ta a duniyan nan kami a har hada shi har kami a hada cikin cikin mahaifiyarsa bayana cikin cikin mahaifiyarsa kuma yanzu kuma an yi lokacin da kuma ya fito a duniya lokacin da ya fito yana dan karamin jariri har ya fara girma har ya girma har zuwa lokacin da zai bar duniya wannan rayuwa ce daban sannan za a yi lokacin da zai bar duniyan nan zai shiga cikin kabari zai zaman kabari zaman jira me yake jira in ya shiga kabari yana jira a itashin kiyama ne dan wannan zaman na jira shi yake ce mahayatul barzakhiyya shi ma dukkan adam sai ya cimma na rayuwar daga wannan kuma akwai rayuwa ta gaba wadda ita ce ta karshe ita ce rayuwa bayan tashin kiyama wanda wannan rayuwar kuma ita ce ta har abadan duka waannan rayukan da muka fito da yanayin da muka fito ana wuce su ana wuce su to amma idan aka kai ga waccan the last one ita kuma shi kenan in ma jannati abadan wa in ma nari abadan Allah shi kare mu wannan shi ne ɗan adam ba don in kakkalli ɗan adam kaga kenan ba kowa ne ba hal ta alil insani hinun min da shi wani lokaci ya zo ma ɗan adam wanda lam kunshe an mazkura bai zama wani abun da ake ambatowa ba ba a ko maganarsa domin ko baba ne bai zo duniya ba ta yi maganarsa yanzu zaka ji ana ana maganarsa a kafa kafafi da labarai kana ganin a social media kana ganin a jaridu kana ganin manya-manya mutane suna maganarsa kana ganin manya manya mutane da ƙananan mutane da kowa ana ta maganarsa amma ai lokacin da ba mai maganarsa don babu shi ma an yi wannan lokacin Allah ya ce inna khalaqanal insana ai mu ne muka yi mutum min nutfatin daga digon mani amshajin wanda aka garwaya amshajin wato mashaj eh, wanda aka abinda aka garwaya to sai ka zo da shi kamar jam'i aka ce masa amshajin wanda malaman hau sun ta kara ma juna ilimi game da ya aka yi amshajin suka ce ai jam'i ne to kuma nudufa shi kuma ba jam'i ba to ya aka yi jam'i ya zama sifa ga abin da ba jam'i ba wanda mun san ka'idar anna'atu ko mu ce a sifa in yi malaman basara malaman nahawun basara eh, mun san abin da suke ce ma sifa mun san abin da ake ce ma anna'at duk abu ɗaya ne sai dai kufawa su a natu zufu wancan su ce a sifa to kuma ka'idar natu ko mu ce ka'idar sifa shine ya zama yana biye da shi tabi'un ne min at-tawabi'il dole idan abun mufradi ne to sifan dole ta zama mufrada idan kuma sifar mace ce to dole wato mausuf din idan mausuf din mace ce to dole shi ma uh, sifan ya zama mace ina fata an gano nan idan kuma jam'i ne to ya zama jam'i in namiji ne ya zama namiji duka guda to amma yanzu gashi fatin daya sai aka zo da sifa amshajin sai ya zama jam'i to malamai sai suka yi magana guda biyu suka ta jaye a kai ɗayan dai abin da eh, magana eh, ta farko abin da suke cewa amshajin wato a eh, jam'i ne amma dalilin da ya sa ya zo da jam'i saboda ita nudufa ba ana nufin mufurada ba ce wato an amfani da ma'anarta nudufa wato halittun da ke cikin digon mani ɗaya halittu ne masu yawa saboda ka sai aka zo da za a yi musu sifa sai aka zo da jam'i don mi don asalin ba ɗaya ne ba wannan shi ne abin da wasu mana suka ce shi yasa zo wannan zo jam'i wasu ko suka ce a'a shi amshajin din ba ba jam'i ne ba mufradi ne fatin mufradi amshajin ma mufuradi. ne kuma zamakhshari ya firin jayar da wannan cikin malaman lugha ya firin jayar da wannan kaulin cewa a'a amshajin yana nufin mufuradi ne ba jam'i ba ne mufuradi ne saboda aka sai ya zo da ya zo mufuradi kama yadda nudu fatan ita ma ta zo da mufuradi Na fata an gano nan har ya kawo wani kauli ko kuma ya kawo wata magana wadda yake karfafa wannan ra'ayin nasa cewa amshajin ba abun gani ba ba mufradi ne ba jam'i ne yake cewa a amshajin mufradun wai amshajin mufradi ne ja'a ala sigati af'alin wanda ya zo akan sigar af'alin ka lafzi a ashari kamar lafzin a ashari inda suka cewa birummati a ashari suna da wannan magana cewa birummati a asharin wato rumma a ashar suna nihin dumbujin abubuwa a hakukuwa a ashar wayanda aka kakkalle to a asharin ai kaga mufuradi ne rumma mufuradi ne to shine ma suka ce to ai shi ma wannan nutfa mufuradi ne amshajin eh, mufuradi ne wazanin su da a asharin a asharin amshaji to shine abin da ya fara sai rinja da dai cewa a'a amshajin ba jam'i ne ba amma duk da mafi yawan malamai sun tafi da cewa a'a jam'i ne illa dai kawai saboda anasir dinsa anasir na shi wannan nuduba masu yawa ne to shi yasa sai aka zo da sifar sako na addinsa da jam'i itibaran bil ma'ana ba wai ainihin labzin aka dura ba ma'anar labzin aka duba Allah ka samu gani so a takaice dai abinda Qur'ani da yake nufi anan wato inna khalaqnal insana min nutfa mu muka halicci mutum daga digon mani amshajin wanda aka garwaya aka hada mani namiji da mani mace sannan aka yi wata halitta ko mace ko namiji daga digon wayannan mutane guda biyu daga maniyin su nabtalihi zamu jarrabe shi mu yoshi a duniya mu gani zai bi Allah ko zai saba ma Allah mu jarrabe shi mu bashi hankali mu ba shi idanuwa mu ba shi ji sai mu gani zai amfani da su a wajen da'a da Allah ko ko zai saba ma Allah da su shi yasa Allah ke faja alnahu sami'an basira muka saka shi mai ji kuma mai gani asalin sa digon mani baya ji digon mani baya gani to amma yanzu shi yana ji yana gani wannan jarabawa ta muka jarrabe shi ko zai ci jarabawa ko zai fadi a jarabawa to wannan kuma sai an zo duniya aka ganewa ina fata an gane wannan sau daga duk wanda kaga ya zo duniya jarabawa ce Allah jarabe shi duk wanda kaga ya zo duniya an jarabe shi ne a gani shin zaka wa Allah biyayya ko ba zaka yi masa ba zaka zama mutumin kirki ko zaka zama mugu jarabawa ce Allah ya jarabe ka ya zo da kai a duniya da Allah ya ga dama to da bai ma yokan ba kaga da ka huta da duri himan nan ta duniya da mutum aka riga aka yoka to yanzu kan dole ka tsaya kai mi dole ka tsaya ka ci jarabawa kar ka faɗi kamar jami'a ce tun da ka riga ka zo jami'a to tsaya ko kai mi ka yi abun kurin da za ka ci jarabawar in ba haka ba za ka faɗi to wannan duniyar kenan haka ta zo da mu Allah ce inna hadainahu sabila shi wannan dai dan adam har yanzu mun shirye da shi hanya bi ma'ana hanya ta kwarai mun nuna masa hanya kenan mun nuna masa hanya shiga aljanna in ma shakiran ko ya gode ma Allah wa in ma kafuran ko ya zama butulu kuma wannan hanya da Allah ya ambata ya zo da aliful dalamun malamin malamai suka ce yana nufin wato jinsi ne duk wata hanya Allah ya ya fassanar da dan adam ya guda mai hanya shari'a ya guda mai hanya fata ya guda mai hanyar kasuwanci ya guda masa hanyar ciyo ya guda masa hanyar duk wata hanyar da ka samu to hanya ce wadda Allah ya koya maka saboda hanyoyin duka na hannu suna hannun Allah saboda inna hadainahu sabila mun koya masa hanya hanyar da zai rayu ma gaba daya da hanyar shiga aljanna da hanyar shiga wuta mun koya masa in ma shakiran ko ya gode ma Allah lokacin da Allah bude masa hanyar kasuwanci ko ya gode ma Allah lokacin da Allah bude masa hanyar kiyo ko ya gode ma Allah lokacin da Allah bude masa hanyar rayuwa gaba daya hanyar aikin gwamnati ko kuma ya gode ma Allah lokacin da Allah goda masa hanyar shiriya hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko ma dai ya zama ya butulce ma Allah duka dai mu riga mun goda masa hanyoyin da zai rayu gaba daya mun goda masa hanya alkhairi mun goda masa mumuna hanya saboda ko ya gode ma Allah wa in ma kafuran ko kuma ya butulce ma Allah in ya gode ma Allah Allah zai kara kara masa watun shiriya in kuma bai gode ma Allah ba to kuma wannan lokacin Allah subhanahu Taala zai kama shi a laifin bai gode ma Allah ba na'am إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا Allah ce inna a atadina lil kafirina lalle ne mu mun dan ma'arna salasila sarƙoƙi na kaurewa wa aglalan da kukumai kukumi kun san kukumi ko wanda ya kama da inkom mari yawwa mari to mari bai da jam'i da hausa ko mun sake samu wata kalmar da ba ta da jam'i ga hausa ko ana cewa maruruwa <laughs> ana cewa maruruwa ko to mari daya maruruwa to shine aglalan maruruwa salasila da aglalan kenan sarƙoƙi da maruruwa wata ira amma dai su kuta da ke iya wannan kanawa ba su da su. Eh, maruruwa wata ira da kuma sa'ir wato wuta kina anan Allah yana so ya nuna ma cewa wanda duk ya gode ma Allah Allah zai kai shi aljanna amma fa wanda ya butulce ma Allah to sune wa atadna lil kafirina mun tanada musu salasila sarƙoƙi mun da musu aglalan maruruwa mun tanada musu sa'ira wuta sa'ira bayan daure wadda za a daura su kuma za a saka su cikin wuta ne wanda za a sakawa cikin wuta ko an daure shi ko ba ɗaure shi bana cikin yanayi to balle nauyin sai an daddaure shi sannan a kada shi cikin wutar kuma ga ga zafin daurin ga zafin wuta ku dibi ko abin da jami'an tsaro inda ba su da imanin suke idan suka kamo wanda ake tuhuma a mai da hannuwansa baya a yi masa ɗaurin da zai sa jininsa sai ya tsaya daurin wata irin azaba ce bayan wannan daurin kuma sai a biyo da duka kuma wani lokaci ma a biyo da yanka ana duka ana yankan jikinsa wani lokaci a biyo da ana watsa masa ruwa a jiki lokacin sanyi ba ga daurin kuma a watsa masa ruwa yana makarkata sa na dauko bulala ana duka wani lokaci a dauko icce ana duka ana duka wani lokaci kuma wuta ake dauko a rinka laka masa wuta ana shokin insa wani lokaci kuma wuta ake sawa ga jarka sai ta fara diga sana a rinka diga masa wannan duka ba abu ne wanda a gwamnatanci aka yadda da shi ba sannan kuma a musulunci ba a yadda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko hukuncin kisa an ka yanke ma mutum to fa asinul qitla ku kiyota ta kisa iya kolin bi hukunci a yanke mutum hukuncin kisa ko da yin za a kashe shi kada a yi masa musula arni wannan da ke yaƙi musulmai arni wanda ke yaƙi da musulmi da kai kuna yaƙi da shi in kun riga kun kama shi musulunci bai da ku yi mai wannan musular ba don wannan musula ce kama mutu a rinka yankan jikinsa a rinka bai masa wani ɓangarori na jikinsa wanda ko ni bidiyo da ya daɗe sama da shi karkaru na jin na lokacin boko haramu ne in ka kalle shi so ɗaya ba za ka sake eh, jin daɗin kallonsa ba lokacin boko haramu wai wani dan boko haramu da suka kama jami'an tsaro ne fa suka kama yana kwance sun daure shi ɗaya daga cikin sojojin sai ya taka kafar sanan ya sa yuka ya yanka ta ya kalla ya cire ya sa mai gaba ke ce kaci duka wannan abu ne wanda musulunci bai taba shi yasa kaga boko haramu har yanzu saki mutuwa saboda duk irin wannan hukunce hukuncin da ake wa masu laifi shi yasa Allah bai sa a ci nasara domin ba a gyaran barna da barna idan mabannaci yana barna to kai kuma mai son ka gyara barna to ba barna za ka yi ba amma in ya zama shi ɗan ta'adda yana ta'addanci kai ma kana ta'addanci to ba yadda za a yi kuci nasara sai Allah ya kyale ku ku ta yi shekaru ana zubar da jini al'umma ai shekarkaru ba abin da ke gyara al'umma sai abin da ya gyara na farkon su ba abin da ke gyara al'umma sai adalci hukuncin kisa idan an maka annabi ya ce to a kyautata wannan kisa amma dai kaga an kama dan adam kamar ba a san darajar dan adam ba wai mutum ne ana tuma ta da laifin kaza a daddaure shi a zo a dinka digan masa da wuta bisa bansa a rinka duka a rinka sara a yanki kafa a yanki hannu haba haba Allah kuma dan adam ne dan wanka wannan babu imani a cikin sa kuma Allah ba zai ba nasara idan kuna haka ba ko kuna jami'an tsaro ko kuna wani ne kuna wannan ba za ku samu nasara ba wanda kuma jiya kun ga nayi wani bayani game da wani bidiyon da muka gani wanda na ga malam Musa Yusuf Asadu Sunna yayi bayani akan sa wani yaro ya samu karaman yarinya yana mata irin wani duka na mahaukata duka ina jin mafi yawa kun kalli wannan bidiyon karamar yarinya ta kuma can makaranta ce wai kuma menene laifinta wai laifinta shine ta dobo mangoro a icce ta ci mangoro wannan wanda ko bata dobo ya kamata dobo ya bata to ta dobo ta ci ya ɗauko icce tun tun tana tsaye yana dukanta ta kai ƙasa ya ta duka ya ta duka iccen ya kalli ya sake karɓo wani matarsa na cewa ƙara mata matan da aka sani da tausayi wayo sai ta zama kamar fir'aunan zamaninmu waya ƙara sannan kuma abun ya kai ƙarshe wai yayin yarinyar dokin makaranta na abukiyarta tana kuka wai shi na ke tambayar shi na taɓa ki wai abukiyarta tunda ba a taba ba ba to taimai shiru taimai shiru ya ida kashe wurga wai shine an ce wai jami'an tsaro sun kamo shi wai har yazo yana ba mutane hakuri E eh, mun yi hakuri dole ne a ba mu hakuri duk musulmi yanka wadda wannan abun dole rayuwa ta yi tabaci ya kamata ba duk musulmin Najeriya hakuri ba ma musulmi ba har kahirrai domin wannan keta hakkin dan adam ne ko kahirai ne ya kamata a ba su hakuri bayan hakan kuma bayan an ba da haƙurin a hukunta shi a hukunta shi domin hukunci irinsa shi zai sa wani ba zai sake irin wannan abun ba ba zai sake ba a hukunta shi sannan ita kuma wannan yarinyar muna kira ga gwamnatin borno domin borno ta ita wannan gwamnatin ta borno da ita da gwamnatin federal su wa wannan yarinyar da aka wa wannan dukan wani abu kar su barta da wannan dukan kadai ya kamata su yi wani abu na karramawa zuwa gare ta wannan yarinyar gaskiya abin bai yi min daɗi ba kwarai da gaske cikin satin nan kwana biyu din nan bidiyo guda biyu ne ni kalla wanda duk ba su yi min daɗi ba da wannan bidiyon da kuma wani bidiyon da jami'an tsaro suka kamo ni shi kuma ana interview da shi wai menene wancan yaron yayi masa ya yanka shi wai yaron bai masa komi ba kawai ya bi yaro ne yaje ya samu yaron a cikin uh, kangon gida ya kama yaron ya kwantar da shi ya yanka ya sha jininsa wai shi an ce mai in mutu ya sha jinin mutum wai to zai yi kuɗi da yawa sau da kawai yana so ya yi kuɗi ne zai ya taimaka ma uwarsa ka ji matsiyaci ji matsiyaci to ire irin na mutane duka ni ban ga amfanin ma kyale don duk mutumi nake kwantar da mutum ya yanka shi wai don ya sha jini ne ya yi kuɗi ba ma bukatar mu a fahimtar mu ba bukatar sai an kai shi alkali sai an masa hukunci yan sanda kawai su kashe shi tun wani su kwantar da shi shi ma yadda ya kwantar da wani yaron su kwantar da shi su sa yuka su yanka su rufe fayil ne shi kenan an gama ƙwarikwa to mi za a bata lokaci zuwa kotu Allah ya sauka muna wato mutane wato rashin tausiyawa mutane yawa to Allah na gaya mana cewa Allah ya yi tanadi ga kafirai salasila wato mari-mari wa aglalan ya yi tanadin mai na ɗauri wa sa'ira da kuma sa'ira to daga Allah ki raba mu da wannan ɗauri na Allah inna labarara ya shirabu na min ka'asin ka na mizaju haka fura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها Allah ce innal abrara lalle mutanen kirki yashrabuna min ka'atin suna shan abun sha daga wani akushi wata gidauniya kana mizajuha abunda aka hada da wannan akushin na zuma kafura an sa kafur kafur asalin kafur turare ne to amma nan ana nuhin wani abinci ne ko kuma wani abun sha ne mai daɗi da ke haɗawa da wancan marmarun sai Allah masu ya fassara ma shi yake maka ainan wani irin marmaro ne ya shirabu biha ibadullahi wanda bayin Allah za su sha tun na kai baka san iri ne ba domin anan duniya an ce ma kafuru ai sai ka ɗauka turare ne ko to ka ga turare abun sha ne ai kaga ba abun sha ne ba a'a to shine sai Allah ma bayani ba shine ba ainan wani irin marmaro ne yashrabu biha ibadullahi wanda bayin Allah ke sha yufajjiruna ha tafjiran suna bubbugowa da ita bubbugowa nan aka yi sabani suwake bubbugowa da ita domin yufajjiruna ha suna bubbugowa da ita ba cewa an kai tufajjiru lahum tafjiran ba tana bubbugowa don su a suke bubbugowa da ita kenan suke gudanar da ita to sai aka yi sabani wasu suka ce su ɗin yan aljannan su ke bubbugowa da domin kamar famfo ne kana budawa sai ruwa ya taho kana kashewa ya tsaya to shi ma haka kana buɗawa, to ka goda ruwan zaka diba ka shani in ka tsaye da shi kuma ya tsaya kenan gurgudun bukatar ka gurgude da za su zo maka kai ke buɗewa yadda kake son su zo maka to shine ma'ana yufajjiruna ha tafjiran fasara ta biyu suka ce a mala'ikun da ke kontrolin ɗin wannan marmarun da ke turo shi su ne ake magana yi suna ɓuɓɓugowa da ruwan domin ya aljanna su ɗiba su sha mala'iku ce Allah ya ce يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره yufuna bin بالنذر suna cika alƙawali. wanda suka yi tsakaninsu da Allah da alwashin da suka yi abinda asalin annazar shine ka yi alwashi alwashi idan Allah ya sa mai ɗaki na ta haihu lafiya to zan yi sadaka kaza idan Allah guda mini ranar da ni aure so zan je in yi sallah raka'a kaza saboda godiya ga Allah ko zan yi azumi rana kaza saboda godiya ga Allah ko zan yi sadaka kaza saboda godiya ga Allah asalin shine mina na shine annazar ko kuma duk lokacin da Allah mai girman daukaka ya kaddarce ni da zuwa makka to ni ko sai nawa Allah raka'a goma a ɗakin Ka'aba ko sai na masa raka'a hamsin a ɗakin Ka'aba kamin in dawo ko sittin ko raka'a ɗari kamin in dawo da abin da ya kamanci wannan ne so duka wani alwashin da za ka yi ko ko kana da mara lafiya duk lokacin da Allah ya sa ya warke ko kai din baka da lafiya duk lokacin da ka warke to ga wani alkawali da ka wa Allah na wata ibada ibada da ta shafi tsakaninka da ubangijinka ko ibada da ta shafi ka ta shafi dan uwanka kamar taimaka masa da kuɗi ko taimaka masa da wani abu duka wannan alwashi ne to idan kai irin wannan alkawalin a matsayinka na musulmi wajibi ne ka cika shi da can wayannan sallolin da kake za ka yi ba wajibi ne ba da wannan azumin ba wajibi ne ba amma yanzu da kayi wannan alwashin to ya zama dole gare ka sai ka cika shi ina fata an gano nan yufuna bin nazari suna cika wannan alkawalin wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani yini wanda sharrinsa hira yake cikin mutane sharrin wannan yinin wato mustatiran mai hira ne yana fadawa cikin mutane kenan sharri ne wanda ke yaduwa cikin masu shi sharri wannan yinin bi ma'ana azabar da ke cikin wannan yinin yaduwa take azabar da ke cikin wannan yinin fadawa take ga dukkan wanda ta cancanta ta fada a kansa sannan Allah yake cewa to wayannan mutanen suna jin tsoron wannan yinin shi yasa suka tsaya akan tsayin daka akan wa Allah da'a da biyayya da kuma cika alƙawulla bayan wannan ga wani abin da suke yi ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام suna ciyar da abinci ala hubbihi akan sonsa wannan ala hubbihi wannan ha'un ta hubbihi lamiri yana koma ma'ina wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abincin ala hubbihi akan sansa son mi son abincin kenan suna ciyar da abincin alhali suna sansa ba wai ba sa so ba a suna bukata don duk mutumin da Allah ya ba arziki yana son arzikin nasa in kaga ya dauko gumi ya baka yana so ne ba don ba yi so ba in kaga dauko ya dauko kudi ya baka yana so ba wai abin da ba a so ba kamar da sadaka wasu mata ko an dafa abinci an zuba da yawa an ci an koshi an rasa yadda za a yi da shi maimakon a zuba sai a kira almajiri a kira almajiri a bashi yara sun gama da gulgule a kan ne da ke a kira almajiri a bashi to kaga yanzu shi bai so ne ko ba a ba almajiri ba tusowa za a yi a'a ala hubbihi yana son abinci yana son kuɗin da zai ɗauka ya bayar wato kenan ana nuhin mutum ya bayar da abin da yake so كما يدعى الله كي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما لن تنالوا البر حتى تنفقوا allah تحبون ba za ku samu biyan bukatar ku ba ba za ku samu aljanna ba ba za ku samu dukkan abin da kuke bukata a wajen Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai idan kun ciyar da abin da kuke so to kaga su wayannan suna ciyar da abin da suke son ba wai sai abin da ba a abin da suke son wa suke ciyarwa miskinan suna ciyar da miskini wa yatiman suna ciyar da marayu suna ciyar da marayu a kun ji shugabanni dan iyan sokoto yana ce muku gobe da yarda Allah za a raba ma marayu abin da ya shafi tallafi wanda za su so ma su yi sallah da kayan su kamar da masu iyaye za su yi sallah da kayan su a wannan masallacin Allah saka musu da alkhairi kai kokarin kai ma ka shigo ciki kada a raba ba tare da kai ba idan kana da abun da za ka bayarwa na marayi ɗaya ka bayar in na biyu ne ka bayar in na uku ne ka bayar in kana da halin da za ka ba marayi goma to Allah ba marayi goma kai ko kaga abun da Allah zai maka in kana da karfin da za ka ba ma marayi ishirin ba shi ba su kaga Allah da ya baka shi kuma ka gani zai manta da kai in ma kana da abun da za ka ba marayi ɗari ka bayar kaga abun da Allah mai girma da daukaka zai maka jiya ko shekaran jiya ne nike magana da wani daga cikin jami'an hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto yake ce mini akwai wani dan eh, siyasa kuma mai kudi ana ce masa murtala dan iya dan iyan jarma ba dan iyan sokoto ga dan iyan nan, wancan dan iyan sokoto ne a dan iyan jarma kun san eh, mai kudi ne kuma dan siyasa ne kuma yana taimakawa gurgudu Allah saka mai da alkhairi ire-iren su muna bukatar su cikin addinin mu wallahi yake gaya mini irin abubuwan da ya dauko yace a ba marayu so yace duk jihar Sokoto ba su samu wanda ya musu hakan ba wanda ya abun da ya bar ya dauko buhuhuwa zaka ji ya ware buhu 100 a ba marayu kaza buhu 100 a ba goraye buhu 100 a ba kaza buhuwa wani shinkafa karshe kuma sai a hada da kudi an ce an ba da buhu 100 to da miliyan 50 buhu 100 da miliyan 100 buhu hamsin da miliyan ɗari haka ya raba takaice cikin abin da ya lissa min nan ne da yake gaya min shi jami'in hukumar zaka da wakafi abun da ya ba su sama da miliyan ɗari uku da buhuwan eh, shinkafan da sun ka haura ma dubu ɗari biyar kuma duka yake a raba fi sabilillahi nan ba sai kai gurin ka ce inda ma kai na Allah ya ba irin wayannan kuɗin ba <laughs> ko kuma ka ce a ah, Allah ya ƙara masa tashi kai kuma Allah ya baka naka don taskar Allah ba ta karewa ko an baka ko an bashi za a iya baka domin duk mutumin da Allah ya ba irin wannan kuɗi kuma yana irin wannan alkhairi ya kamata kai kai hasada sa hasada bukatar kai ma Allah ya baka ba wai hasada nace gushi ba Allah ya ƙara mana nasa ina fata an gane wannan zahaba ahlul busuri, bil ujuri masu kuɗi sun tafi da mi sun tafi da lada da na tabbatar da alarama ko yana son yi haka bai iyawa <laughs> ballin tari ba dada Allah sa mu dace so wannan taimaka ma marayi yana cikin abin da zai sa ka shiga aljanna sau daga gobe kowa yi abin da ke iya ba dole ne sai ka irin abin da su murtala dan iya ke yi ba a kai abin da kai Allah ya fore maka gurgudu ko kaɗan ne ka samu dai ka bayar kai in ma baka samu abin da zaka ba marayi ɗaya ba to yi ƙoƙarin ka ba da abin da za a haɗawa da naka da nawa ne da nawa ne a haɗa a ba marayi ɗaya kila abin da ka shi bai isa ɗinka masa tuguwa da riga to amma dai za ka iya a haɗa da naka da na wani sai ya tsaye masa tuguwa to ka bayar in naira goma ce a gari ka ba su a fi Allah shi hore muna abin bayarwa suna ciyar da miskinan miskini wa yatiman da marayu wa asiran da kuma kamamme kamame nan ana nufin bawan da aka kama kila ana cikin yaki yana bawa an kamo shi ya musulunta sai ka sai shi ka enta shi ko kuma a'a musulmi ne amma arna sun kama shi yana can hannu arna ku je ku fanso shi ku je ku fanso shi ko kuma irin yanzu zamanin da Allah kama yanzu ba batun bayi ne ba yanzu ta a gare mu masu kama mutane su kai su daji suke sai an bada kuɗi a sako kana da ramar da zaka sako wani can sai ka sa a sako shi kwarai kuwa saboda mi kamar mena shi ma asir ne yana ta yana kuka yana ana barazana da rayuwarsa kuma dan uwanka ne musulmi kuma ba mamaki ba shakka in ba ka bada kuɗin ba kashe shi za a yi to ka kwato rayuwar tasa Allah shirya mu Allah yake cewa inna ma nut'imukum inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna ma nut'imukum liwajhillah kace inna ma a a'a muna ciyar da ku ne liwajhillahi don Allah kenan abinda suke faɗa kenan bayan duka maganganun wato duk abin da ya gudana eh, alherin da suke yi in sun bayar zaka ji suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne don Allah ba mu yi ne don ku zabe mu siyasa ba ba mun ba ku bane domin ku je ku faɗi ku ce mun ba ku ba mun ba ku ba ne domin ku girmama mu hmm? inna ma nutu imakum muna ciyar da ku ne don mu ma Allah ya ciyar da mu muna ciyar da ku ne don Allah ya biya mu wato don Allah mu kai la nuridu minkum jaza'an ba ma bukata ku biya mu wala shukuran ba mu ba bukata sai kun gode muna ku bari Allah ya gode muna kaji bayin Allah إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سكتي إنا نخاف من ربنا mu muna jin tsoro daga wajen ubangijinmu yauman abusan kamtarira wani ne abusan wanda ke sa a jimce huska kamtarira wanda ke dauke da bala'i a cikinsa kenan yi ne rantashin kiyama kenan inna na kafu min na yawman abusan kamtarida muna jin tsoron wani ne wanda yake abusan ne mai sa kowa ya gimce huska irin tashin kiyama ka ga mutane huskokinsu sun gimce abus kenan kamtarid masu bushewar zuciya wato masu bushewar fuska ah, a ah, to wannan yini ne muke jin tsoro kenan dai suna sun nuna ma suna jin tsoron yinin ran tashin kiyama da tsorace-tsoracen da ke ciki wannan yini na tashin kiyama sai Allah ya ce a gaba فوكيهم الله شر ذلك اليوم ولكيهم نظرة وسرورا فوكاهم الله شر ذلك اليوم Allah ya hange da ma wannan yini suke jin tsoro to sai Allah ya kubutar da su daga sharrin wannan yini sai Allah ya kare su wa laqahum nabratan wa surura sai gamu da su da nabratan wato kori kori kenan huska su ta canza maimakon da tana gudun husku dama suna gudun ka huska su eh, ta zama busassa to yanzu kuma sai sai Allah sai ba su huska kikkiawa a wannan ranar kenan sai Allah ya hada su da farin ciki a ranar wasu ruran da farin ciki na boratan huska mai ke wasu ruran da ku farin ciki domin idan mutu yana cikin farin ciki huska sai ita ce ke gudawa idan yana cikin ni'ima huska ke gudawa to ran tashi kiyama za su zo cikin ni'ima wanda sai huska su ta guda daga nan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira wajazahum Allah sakan ka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi ya sakan ka musu da jannatan wa harira aljanna da kuma alhariri ya ba su aljanna wa hariran ya ba su alhariri wato cewa wa harira wato saboda muhimmancin alhariri ne kawai sa aka kawo shi nan in ba haka ba an riga an baka aljanna ai duk abin da cikin aljanna shi kina an baka da kuma musa akwai alhariri a ciki amma don a eh, nuna ma muhimmancin alhariri sai aka kawo shi domin alhariri tufafi ne masu taushi wanda mutum ke bukata ya zama yana sa su a nan duniya wanda alhariri yana da cikin manya-manyan tufafi na alfahari to shine sai Allah yake cewa mun ba su aljanna mun ba su alhariri kenan mun ba su tuwafi masu kyau wayanda za su sawa a ran tashin kiyama wayanda suke jin dadin su me ya biyo baya متكئين fiha على الارائك لا يرون fiha Shamsan wala Zamharira. idan suka shiga wannan aljannar muttaki'ina fiha zaka same su sun kishin gida cikin aljannar suna zaune zaman jin dadi suna zaune zaman murna muttaki'ina fiha alal ara'ik suna zaune akan gadaje suna zaune akan kushin kushin suna kishin gide akan kushin kushin wannan zaman su da suka yi la ya yarawna fiha shamsan babu gana su garana amma mu nan yanzu duk dadin gaskashi sai kaga rana amma can babu rana ballin ta zahi iso maka domin ita rana ko kana cikin inuwa in dai kana hangenta to zahin zai rinka zo maka daga can <laughs> daga nesa shi yasa kuke ganin gurgudun fadin inuwar gurgudun ni'imarta gurgudun fadin inuwar gurgudun ni'imarta in inuwar karamata to zaka ga bata wato bata da fadi to zaka ga zahin na kawo inda kake amma in wurin na da nisa akwai distance tsakanin inuwar da ranar to zaka ga tana da nima to shine na ake nuna ma ranar ma ba a ko ganin ta ballin ta ta iso la yarawna fiha shamsan wala zamharira ballin ta ma su ji zahinta kenan babu gani rana babu jin zahinta hmm. alaihim zilaluha wa dhullilat قلوفها تذليلا idan mutum ya samu hutawa akwai bukata ya samu abinci kuma sai Allah ce wadaniyatan alaihim zilaluha inwar tayo kusa wa dhullilat qudufuha tadlila an fore musu ƴaƴan itacen aljannan korewa ga inuwar kusa ga ƴaƴan itace kusa Sai dai kaɗi ba ka fi. Wayu tafu alehin bi'a niyyatin min fitbatun wa'akawa bin Kanas ƙawarira. Ya ƙawari in min fitbatun ƙaddar ruwa Wayu tafu alehin, kuma ana samun masu zagayawa masu yin musu hidima suna zagayawa a wajensu, bi'a niyyatin da watan. ƙorai kof kof min fidda na azurfa ba kof na silba ba ba kof na roba ba a'a na azurfa kanat kawarira wayanda aka yi da kawarir wato silba kawarira min tun kuma wannan kawarir din fa wannan kawarir min fidda na azurfa ne na azurfa ne ba ba na roba bane ba kuma na tasa bane a'a na azurfa qaddaruha taqdira suka kaddara su kaddarawa nan ma irin wancan sabani ne na farko waye kaddara ta domin an zo da shi da jam'i qaddaruha taqdiran sun kaddarta wannan uh, uh, wannan fidda wannan kofuna kaddarawa waye kaddara su din ko mala'iku su ja aljannan ko mala'iku suka ce eh, su din ne kenan gurgudun yadda ka buƙaci kohin ya zo maka haka zai zo maka gurgudun yadda kake buƙatan abun shan cikin kofin ya zo maka haka zai zo maka ka san wani lokaci baka son a kawo ma katon kofi fankata mai fankata mai kuma baka so a kawo ma dan karami haka so zaka dai kaddara kai ga irin wanda kake so wani na son babban wani na son karamin wani na son matsakaici to kaga kai yadda kake so haka kofin zai zo maka sannan abun da ke cikin kofin yadda kake so kuma haka yake zo maka domin ko abinci za a kawo maka wani lokaci ba za ka so a kawo ma shi da yawa yanzu ko da mataka ta kawo ma abinci za ta ɗiba ma in ba ka son abincin da yawa ba ka son ta zuba ma shi da yawa ka yi da son ta ɗiba ma min a zuciyarka ka yi da son ta ɗiba ma ɗan kaɗai da za ka iya canyewa to a can ma aljannan yadda zuciyarka ke son abincin ya zo ko abincin ya zo haka zai zo kenan kai ne za kaddar kaddarta abun yadda kake so ha ta kadiran kai za ka kaddar yadda kake so ya zo maka ko kuma a mala'ikun sun za su kimanta maka za su kimanta abin da zai ishe ka su kawo ma kuma daidai da yadda kake so su kawo maka ha ta kadira sai Allah ya ce wa yusqauna fiha wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila bayan wannan wa yusqawna fiha ka'san za a shayar da su wani ka'as akushi kuma na abun sha wanda kana mizajuha abinda aka garwaya aka sa ciki aka yi mis da shi shine zanjabil zanjabil wani juice ne mai dadi ake ce mazanjabil wani su kawai da ya ji suna ya mai dadi kawai sai ya sa mada ne zanjabil <laughs> zanjabil wani juice ne mai daɗi ake haɗawa da shi kamar yadda ga yanzu idan za a haɗa ma shayi ana hada abubuwa daban-daban wani ne ke lifto yake so wani so da madara da bombita wani so da eh, kayan shayi shayi ah, ganyen shayi shayi ma kala-kala to shine ake mis a hada ma yi ma shayi to shi ma wannan juice nan haɗe-haɗe ne amma haɗin babbai wanda aka hada shine zanjabil ake sa to kama yi tambaya me ake nuhi da zanjabil din nan sai Allah ya ce عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا wani marmaro ne fiha cikin aljanna tusamma wanda ake ce masalsabil to shi az-zanjabil salsabil zanjabil duk guda ne wani marmaro ne a ciki wanda ake hadawa muku jus dadi na aljanna Allah shi kai mu ويدوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا ويطوف عليهم ولدان قنان yara suna zagayawa a cikinsu domin daga cikin jin daɗin duniya kuma ya zama ka ƙarfin nauyin gidanka ga abinci duk abin da aka ce ma a kawo kana da ka bayar sannan ga kananan yara diyanka suna zuwa suna babaho babaho iyakan ta dikin wallahi in baka samu haka ba akwai matsala ko akwai bukatar yara kananan yara tare da kai amma wasu ba su gane wannan ba wani wallahi yana da karfi da ya shigo gidan kakkama ma yara akai kasu zo waje ne wai kakka masu akai kasu zo waje ne saboda miyo shi shi yara wai shi bai yadda da yaro yaran mai ba bai da yaro ya mai ba A yi da haka suke maka domin sannan za su gane cewa kai mugu ne amma in kana jawo su ga jikinka sannan za ka samun dama ka goda musu abin da a daidai su yi wanda ba daidai ba kuma sai ka hana musu kuma babu daɗin da ya wuce wannan ka wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani ya sumbunci yaronsa yaga manzo Allah yana sumbuntan yaro sai ce manzo Allah ku da kanku ka sumbuntan yara sai ce yi, eh, sai ya ce ma manzo Allah ni wallahi ina da ya'ya goma ko guda ban sumbunta sai manzo Allah ce ban sani ba kila yana yi wa Allah ya ɗebe rahama cikin zuciyarka <laughs> Allah ya ɗebe tausayi cikin zuciyarka kai ina wata an gane wannan idan ya zama baka tausasa ma yaranka wayanda tare iyayenka wayanda kake rike da su ko da ba yayanka ne ba baka tausasa musu to alamar kai ma Allah bai tausasa maka don annabi na cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausasa ma wa'anda ke cikin duniya ke duniyan nan wanda ke ƙasa shi kuma Allah da ke can sama sai ya tausasa muku Allah ka tausasa muna to cikin jin daɗi aljanna akwai yara kananan yara wildanun mukhalladun kananan yara wa'anda dawwame suna cikin aljanna ko ne lokaci ba irin duniya ne ba kana da yaro kana son ka aike shi ko da ake lalabuwa ina ne? wallahi ya hita ina yayi ba san inda yi ba kuma gashi karamin yaro na ba bai yi sarki waya ba balle ta ce bari in kira shi ina zaka bido shi ho kila ya je hilin kwallo kila ya je wani wuri baka san inda yi ba to su kan mukhalladun kullun suna ciki idza ra'aytum in ka gane su asibtahum am mansura zaka yi tsammani lu'lu'i ne mansura wanda aka yado cikin aljanna nan lu'lu'i wannan mai haske nan mai kyan kallo saboda haka zaka gane su kyakkyawawa masu kyan kallo na fata an gane musamman Allah ya sa kila anan duniya ka san yaro in yana dan karami ya hikimi bisa ga in ya girma yanzu kun ga Allah ramman nan sadda yake yaro <laughs> yana yaro yana karami yana yana karami ya hikimi da ya girma sai dai a ta hakuri da shi sai dai a ta hakuri da shi amma yana karami to yana yana da kyau wildanu mukhalladuna idza ra'aytum hasibtahu lu'lu'an mansurat sai kai dan mani lu'lu'i ne saboda kiyon su musamman Allah ya sa ka yi sa'a da uwa kwarai wadda ke tsaftace su kullum ba kullum kana ko da kake shigo a gida ka iske ya'yanka kajaran majaran ba kacacam kacacam ga miya ga hura ga kunu ga kura ya kwaso kura ya ji ya birki da ƙasa ya dawo ga haka nan kuma zai zo ya zauna bisa kayanka Ka ga karshe dole kai ma ka rinka kaffa kaffa da su to akwai iyaye mata waɗanda adda irin wannan sakacin sun san sadda mai gidansu zai dawowa amma haka za su bar yaran nan kajaram kajaram wani yaro ma ko wando ba a sa wata yarinya ke bata da wando ga jikinta haka za ta shekuwa, a can kai wata kuma akwai ƙyar rigar amma rigar duka ba ta kalluwa ka ke takaita ma mijinki jin daɗin ƴaƴansa ke zama kazama Allah shirya ki <laughs> Eh, Allah ya ce a gaba wai zara ra'aita samara aita na'ima wa mulkan kabira wai zara aita kai da zaka ga wannan yanayin da ya aljanna suke a cikin sa da wayennan yaran da wannan abincin da wannan abun shan da zaka ga abun da zai faru da kaga abun ban mamaki sai ya ce ra'aita na'iman da ga ni'ima iya ni'ima aljanna wa mulkan kabira da kaga mulki babba iya mulki mulkin lahira da kaga mulki can ba irin mulkin duniya ba da za a samu jihar ka emergency kana ana imajiniya wiwi wiwi wiwi sai kaga jami'a tsaro yau sun zo sun hana ma shiga gwamnati house ku tambaye gwamnati ribas <laughs> Allah ka samu gani mulkin duniya ba mulki ne ba shirme ne yanzu wasa ma gwamnan abun nan gwamnan ribas abin nan emergency tinubu ko to shi ma mai tinibun din shi mai mulkin kasar gaba daya shi ma ba wani mulki na ba shi ma kai ne yanzu akwai abin da tinubu yana son ne cikin najeriya nan bai iyawa duk da mulkin ga sojoji na karkashinsa yan sanda na karkashinsa alkalai na karkashinsa yan majalisa kowa na karkashi ne duk shi ne shugaban kasa gaba daya kowa na kasansa amma wallahi akwai abin da yake so kun bayyiwa dole dole hakura ba wanda zai yi akwai shi saboda mulkin duniya ba mulki ne ba ba mulki ne ba kuma dan karamin yaro sai ya shiga zazzage shi ba abin da zai ya shiga social media zazzage shi lokaci a dauko hoto ne kai har da cartoon cartoon ake na nashi a tafi cikin social media ba wanda zai yi to ballanta bawan Allah gwamna <laughs> me zai yi babu saboda ba wani mulki ne ba duk abin da kake gani ka samu a duniya na mulki ba mulki ne ba ina mulki yake mulki na aljanna wa idza ra'aita samma ra'aita da zaka gani to da can kan kaga na'iman kaga ni'ima wa mulkan kaga mulki kabiran babba irin mulkin duniya a irin mulkin lahira na'am aliyahum siyabu sundusin khudurun wa istabarqin واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا aliyahum thiyab sama su suna da tuwafi da suka sa tuwafin nan thiyabu sundusin tuwafi ne na sundus khubur kore kore sundus tuwafi ne wanda suka shafi istabrak dinnan wanda ya shafi na zinari istabrak wato amma sundus bai kai istabrak bai kai sundus kauri ba sundus da istabrak duka tufafi ne na alhariri sai dai wannan sundus bai da kauri sosai a sundus yana da kauri istabrak bai kai shi kauri ba shi yasa sai Allah ce siyabu sundusin khudurun wa istabrak kore kore da istabraki wa hullu asawira an saka musu asawira mundaye min fiddatin na azurfa wa saqahum rabbuhum ubangijin su ya shayar da su sharaban ɗahuran abun sha mai tsalki iya tsalki kenan tsalkin ruwan aljanna tsalkin zuma aljanna tsalkin eh, madara ta aljanna iya tsalki kenan hmm. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah ce inna haza lalle wannan lalle wannan neman da kuka ga kun samu kana lakum jaza'an wannan sakamako ne gare ku kenan wannan ya zama muku sakamako wanda Allah mai gimar da kuka ya baku kenan aikin ku ne sa Allah ya ba ku wannan sakamakon shi ya sa aka ba ku wayannan mari-mari shi ya sa aka ba ku wannan zuma shi ya sa aka ba ku nan ɗan eh, yara masu zagayawa suna muku hidima a cikin aljanna duka jaza a sa'ayikum ne aikin ku ne mashkura wanda Allah ya kalla ya gode muku ya sa ka muku da wannan ya Allah ka karbi ayyukanmu. Allah ka gode ma ƙanana ayyukan da muke yi wanda muke iya yi Allah ka gode musa ka yi muna sakamako da aljanna ka saka mu aljanna za mu tsaya a wannan aya insha Allah da yake gobe za mu ruhe wannan tafsirin so za mu kammala surar gobe sai a ruhe da yarda Allah abuna makaranta daidai muna ka ya Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yaje muna kun ga alaran kusan kwanaki guda uku bai samu zuwa ba yaron sani a baya da lafiya yarinyarsa yarinyarsa Eh, to kuma alhamdulillah ta samu dama muna bukata addu'o'in ku zuwa gareta. Allah ya kara mata lafiya shi kuma Allah ba shi ladar jinyar da yayi Allah ya ba ta lafiya ni ma yau an haifa mini diya insha Allah ba zan tambaye su malam lawali da dan iyan Sokoto mu jiya cikin ƴan makarantar nan wace ta tahi kokai sai in sa sunanta <laughs> wasu ya naka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi insha Allah za mu karanta tambayoyi abinda suka sawaka zuwa gobe kamin a rufe insha Allah da sauran tambayoyin da suka rage za a karanta su insha Allah mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lahiya da arziki malam wai an ce sharihi ba a yi mai azaba da wuta sai dai da ruwa na gode a in bai azabar abinda zai sa a yi mai azaba ya za a yi mai azaba amma in ya yi ka ai zai sha azaba ba da wuta ba da komi ake azaba zai sha wai sharifi kasan mutanenmu waton ah, musulumcin da ya shigo kasar nan ya shigo cakudi ne ya shigo cakude ba ta hanyar sunna kaɗai ya shigo ba a'a ya shigo ta hanyar sufaye ya shigo ta hanyar ƴan shi'a ya shigo ta hanyar ko ɗandu akwai su kwama tsala ce su daga sai aka zo na sai aka ɗauka sharifi bai shiga wuta kuma sharifi na waji jikan manzo Allah ne za a samu hawa wani mutum ba? wani mutum wani buzu ne amma sai ke ma jika annabi na wani lokaci ma ba dakare na amma sharifi na shi ka annabi wani lokaci ma koli koli ma ba gobiri na waya man jika annabi na waya ba ba jika annabi na haka suke laka ma kansu jikoki annabi ne babu dalili babu komi kawai da zo su samu yadda za su cika mutane to kuma daga nan sai su laka ma kansu kuma ba za a yi musu azaba ba duk lahin da suka yi ba za a yi musu azaba ba sai kaga suna ta ta'asarsu wai sharifai ne Allah shirya mun babu ni sharifi abunda asalin sharifi abunda suka ce nuhi wai jikan manzo Allah wanda ke da jini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake gani duk shehuna kowa aka kai jikan manzo Allah ne duka babu shehin da ba jikan manzo Allah ba duk shehin kasar nan abinda yake ce ma jikan manzo Allah ne duka yi koki manzo Allah ne saboda su su ke nada ma kansu wannan sunan kuma su ne ke da hukunci da yuka da nama na hannunsu saboda ka sharifai ne saboda ka kuma wuta ba za ta sha su kamar su adda wutar su adda aljanna wallahi ba jikan manzo Allah ba ko dan manzo Allah na yayi kafirci wallahi zai shiga wuta ko ya saba ma Allah zai shiga wuta ko dan manzo Allah ne manzo Allah bai bar da duniya ba da namiji bai barci ba ya dai bar iya mata ya ba su Fatima da su Zainab Ummu Kulsum wayannan sune sa mata amma dai bai bar maza ba to sannan kuma cikin wa'annan ɗiyansa mata da ya bari jikokin Ali bin Abi Talib da ya bari alhamdulillah ba mu samu arni cikinsu ba amma mu sani zaman kaɗan annabi bai sa ka tsira zaman ka baban annabi bai sa ka tsira mun ga ɗan annabin da ya shiga wuta ɗanwa ɗan annabi nuhu mun gani mun ga Baba annabin da ya shiga wuta wane ne dan annabi ibrahim so daga zaman ka ba ma wai jika ba yanzu an ka ce mukaddara eh kai din o olegede da kace sharifi ne mun yadda eh kai sharifi ne kai jika manzo Allah ne tsakaninka da manzo Allah mutun nawa ne mutun nawa ne daga yanzu zuwa waje manzo Allah mutun nawa ne akalla sai ka lissa kila sun kai mutun talatin kila talatin zuwa arba'in zuwa hamsin tsakaninka zuwa manzon Allah zawai inda zaka lissawa to ga wanga daga manzon Allah jinin manzon Allah na shi manzon Allah ya haifa amma shi ya shiga wuta saboda bai bi manzon Allah ba to raka aiki aiki shike sallakar da kai ba zaman ka dan wani ko jikan wani ba Allah ya saka malam da alkhairi wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malan da gidan aljanna ce malan da Allah wasu waɗanda mutane ne suka halatta a ba zakatul fitr Allah ya mai da malan gida lafiya da ya kamata ba zakatul fitri su ne talakawa mabukata su ya kamata ba zakatul fitri mabukata kuma idan aka ɗauko zakatul fitri aka ba mabukaci shi ko mabukaci yanzu ya samu har ya ishe shi to cikin abin da aka bashi shi ma hiddan makai ne ina ta gano nan don akwai yadda ke da wannan sakacin kawai yawon bidan zakatul fitri suka yi su samu su kawo su aji wannan da suka samu ya ishe su yau ya ishe su gobe wani zai iya samu na sati daya amma bai hiddan makai ne ba bai hiddan makai ne ba in dai ka samu abincin da zaka ci na wannan ranar ka same shi to duk abin da adda saura zakatul fitri ne ka suwa gobe kuma sai ka je nema Na'am, mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya sa malam Allah da alkhairi Allah ya ƙara arziki da wadata tana cewa malam da Allah shin ko zan iya ɗauka alkur'ani in yi sallar dare da shi kuma zan iya haɗa karatuna na sauka da karatun da zan yi cikin sallata ta dare ma'ana ba sai ta sake ɗaukowa da bakara ko da fatiha wurin sallata ta dare ba misali ta yi rabin sauka sai ta ɗauka da nan cikin sallata ta dare za ta iya yi Ina ne za ta yi muraja a cikin sallah za ta daddake har da ta cikin sallah ya halatta kwarai da gaske ke gefe sun so biyu da singaro ɗaya ke gyara hadda kuma ke kiyamun laili sannan ana iya rike alkur'ani a yi karatu yi eh, ana iyawa ba wani nasin da ya haramta muna wannan duk da wasu malamai na sun su haramta shi amma dai ba su da hujja kana da harda yi in baka da harda rike ka yi ina nuni ka ɗauko ƙur'anin ka rike kana karantawa ba laifi ne ba wallahu ta'ala la na mai tambaya ta gaba take cewa malam mijina yana ɗauka yini na ya kai ma abokiyar zamana musamman in ta fita wurin aiki eh, musamman in ta fita wurin aiki in ni magana sai ya ce ai ba ta nan don haka bai yi laifi ba ita ma'ana abin da yake faruwa shine ita wadda take zaune gida ranar da yake yi ninta ne to ita mai fita aikin bayan ta fita aiki maimakon mijin ya yi ni gida sai ya je can gidan wadda ta fita aiki sai ya yi ni shi wani lokaci ma in ba ta nan ta yi tafiya sai ya bar gidan ita wadda adda ne sai ya koma wancan gidan ya kwana hila yana yiwa bata mai rai kika shi yasa abu na farko dai abu na farko ya halatta namiji ya je gidan matarsa ko da ba nan yake kwana ba ya je gidanta ya gano ta ko tana nan ko ba ta nan ya halatta ya je haka kuma ya halatta ya je ya zauna gidanta ya huta ko da ba ta nan ko tana nan sai dai daddare wannan wajibi ne ya zama karaba musu kwana amma rana babu wanda ya sa ma kai ne inda za ka shiga kasan muna da wannan alƙada a kasan nan ko sai ka ji ana cewa wai idan za ka bukaci ma a kawo ma wani abu daga cikin ɗakin waccan wanda ba nan kake ba mai iziya ya faɗi wannan wai sai dai ka ce a miko ma shi kakka shiga ɗakin sai dai a miko ma kakka shiga ɗakin tun da ba nan kake kwana ba a wannan kuskure na duka duk ka ne za ka iya shiga ɗakin ta ka yi bukatar kaka fito yawwa na biyu akwai dalilin da ya sa kuke kike ganin kile yana tashi daga gidanki ya koma gidan wacan ke ce wacan tana aiki ta fita wajen aiki kila cikin gidanki babu natsuwa ne kila na sai baccin rana baki ya bari ne baccin rana zaki fitine shi ki hana mai baccin rana ya kwanta bacci ya dauke shi kai kai alaji don Allah ba da kaza a sau kaza <laughs> kore kuwa ko kuma 'ya'yanki 'ya'yanki su hana mai bacci su hana mai hutawa to dole ya je ya dan samu inda zai huta kai ya fadi duka a rasa biyu ai <laughs> banza biyu <laughs> yana yiwa haka amma da in babu wannan duka digangan ne to bai kamata ba ko gaskiyar magana bai kamata ya zama ga wadda kake cikin ta ba aiki zaka je ba ba komi ba ka je gidan wancan ka kwanta ka kai baccinka ka bar wannan in babu ni lalura gaskiya bai rata ba bai dace ba amma ya halatta ka shige wajenta ka gane ta ku gaisa ka dawo amma dai ka je kawai gidan wanda ba can kake ba yau ka je kawai ka kwanta ka ta shirge kwananka ko tana nan ko ba ta nan baya bai dace ba ina fata an gane wannan musamman in dai babu wani dalilin da zai sa kai haka ne wallahu ta'ala alam sannan ni da abin da ni dauka ma lokacin da yake tambaya kamar mai zuwa aikin ne take kawo complain ita ta je aiki ita kuma waccan bata je aiki ba to ka aje wajen waccan a dai tsaya gidanta haka yi mata gadin gida eh eh to ka gani to shi mai karanta bai gano ba eh na gano matsalar eh ita aiki take zuwa saboda ka za ta eh, in ko ka zauna gidanka sai dai ka zama haka kana budan baki ba ka tare da kowa to ita kuma waccan ɗayar ba ta zuwa aiki saboda ka ita ta je jan dana aiki kai kuma ka zo ka yi mata gadi ka tsare mata gida sai ta dawo kaka kuskura ka je wajen wancan a wannan baki adalci ba ko kin ki hakan kina zuwa aiki to je aiki ni ma bari in je aiki <laughs> sai in je wajen wancan wadda ba ta ba ta zuwa aiki mu yi ni hiran mu sai ke dawo da aiki da marece in dawo ba laihina ba wannan wallahi bai saba ma Allah ba ko ba gaskiya ba eh yana daga cikin abunda ni nike ba mazaje shawara idan matanka ba sa aikin gwamnati matarka ta farko ba ta aikin gwamnati to don Allah ka shaha ma kanka lahiya kakka aure mai aikin gwamnati don matsala ɗai za a samu duk wani kuɗi ka aji ka je ka samu irin wa gada ba ta aikin gwamnati ka haɗa abunka ku zauna lahiya ko kuma a'a matarka tana aikin gwamnati to duk wanda zaka auro ka auro ita ma mai aikin gwamnati irinta ta amma wannan tana aikin gwamnati wannan ba ta aikin gwamnati to sai Allah zaman ka daɗi ka daɗi wannan tana karba albashi wannan ba ta karba albashi wannan tana fita wannan ba ta fita wannan kace in za ta fita sai ta nemi izinin ka ita kuma wannan kullun wanka ta kai ta dauki uniform din ta hita aiki wannan ita ko kullun tana cikin gida in tana bukatar ma ta je ta gaida iyayenta sai ta bi izinin ka akwai matsala to saboda ka ya kamata in matanka masu aikin gwamnati ne su zama suna duka in kuma ba masu aikin gwamnati ne ba su zan ba haka ba na ce dole ne ba amma babin shawara ne <laughs> babin shawara ne sauraka idan dai Allah ya jarrabe ka da wannan wannan tana zuwa aikin gwamnati wannan ba ta zuwa aikin gwamnati ke mai zuwa aikin gwamnati ai miki wata falala ki gode ma Allah eh ke je aikin gwamnati shi ko ya je can aikin aure Allah ya saka malam da alkhairi tambayar da muka karanta wadda yadda muka karanta ta haka mai tambayar ta rubuta ta cewa ita ba ta ita tana gida ɗaya tana aikin gwamnati tana fita aiki so haka haka take so alhamdulillah malam ya ba da ansa ga yadda muka karanta ta kuma ya ba da kuma ya ba da ansa ga ɗayan bangaren ga ita wadda ka ta aiki misali sai tambaya ta gaba take cewa da Allah malam menene hukuncin sallar wanda yake jin rihi ya matsita saboda yayi ya ƙari saboda yana ta sake alwalla kuma ba matsalar yin rihi gare shi ba ya dai ci wani abu ne wanda ya taba cikin shi to inda bai yi ba to sallarsa ta yi sai dai abin da ake bukata a lokacin da mutum ji yana cikin wannan yanayin to ya yi kokari abinda da zai kawar mai da wannan kada ya sallata kure a matse shi ya shiga toilet ya sannan ya zo ya arola sannan ya je yi sallah eh wannan ne ake bukata amma da har an tarusa da kai ka fara sallah ka sannan kaji abin ya taso maka to ka mace ka yi gama ka gama sallar ka ba tare da kayi rihin ba sallar ka tana nan na ni tambaya ta gaba take cewa Allah ya ƙara mala arziki da wadata ce <laughs> malam shin ko ya halatta miji ya ƙaurace wa matar shi saboda ya ce ta yi planning ita kuma ta ce ba ta yi saboda yana kawo mata jini ta yi ta gwada kalolin planning ko wani ta yi sai ya ba ta matsalar jini ta ce tana yin na gargajiya ya ce bai yadda ba saboda ta taɓa yi kuma sai ta samu ciki to yanzu haka yana shekara babu ruwa ne da ita sai ta kai shi ƙara wurin iyayen shi sai ya ɗan gyara amma kuma ya ce shi wallahi ba ya sha'awarta saboda kawai tana haihuwa ita ko ta nuna mishi eh, baya neman ta kuma ita ko ta nuna mishi bukata eh, sai ya ce shi baya da ra'ayi da lalurar saboda yana da mata biyu guda ba ta haihuwa guda kuma amarya ce shi malam menene hukuncin mijin hukunci ne mai sabon Allah hmm, ya saba ma Allah kuri da gaske eh, ban ga dalilin da zaka cewa baka bukata mata ka ta haihuwa. ba baka bukata ta haihu an ka haihu ma ita eh. shi ubanta ya yi laihi da ya haihu ma ita ko ba mamata ta yi laifi da ta haihu ma ita amma kai ka ce ba za ka haihu ba wannan kuskure ne kwarai da gaske wannan yahudanci ne yake son shigo mu hmm, amma dai mu tuba ma Allah ya kamata a ce mazaje sun aje wannan matakin an tuba ma Allah arziki na Allah ne wadata ta Allah ce tarbiyya ta Allah ce za ka iya abin da kake iyawa ka tashi ka nema ka tashi ka yi tarbiyyar 'ya'yanka ko nawa an ka baka Allah zai hore maka eh, shi yasa kake ganin mu ba gashi nan muna ta haihuwa ba a wallahi kuma Allah zai bai hana muna abin da za su ci da yarda Allah kuma nan gaba nan gaba da yarda Allah ko bidan ma za mu bari su za su bido su kawo muna <laughs> na mai tambaya ta gaba take cewa malam don Allah na yi al'ada bayan ta ɗauki sai ni sahur bayan na gama ni shakku saboda na ga wasu ruwa masu jini kaɗan to malam don Allah ne hukuncin azumi na kakki gaugawa kakki da azumi kuma da haila in ki dawo azumi da haila babu azumi in akwai sauran jini ba za ki dau azumi ba sai ke tabbatar da babu jini sannan za ki dau azumi ko ke in ki tabbata kuma ke san akwai jinin wahala ban za ta ki kai babu azumi kuma sai ki biya shi hmm. sai tambayar ta ta gaba take cewa malam ina da abukiyar zama ni ina da yara ita ba ta da yara sai mijin mu duk abin da ya sau sai ya raba daidai ko kayan abinci ne to malam yanzu ba shi nan shi shi in ya zanni za ne rabo shi in ni ƙara nawa ban yi laifi ba Allah ya biya da bukata Allah ya ƙara arziki da wadata na alheri <laughs> wai an ba kura rabo <laughs> hmm. wato akwai kuskure ga mazajenmu da ke wannan musamman gefe abin da ya shafi abinci abin da ya shafi sutura dole mai ƴaƴa ka fifita ta bisa ga wadda ba ta da ƴaƴa ba wai ita karan kanta ba a'a yadda ka ba uwar gida ta shekara hamsin tare da kai haka za ka ba amarya ƙyaƙi wata biyar da kai amma dai ƴaƴanka su ko kai musu wani abu ƴaƴanka dole kai musu wani abu ina fatan gano nan don akwai wanda gaba ɗaya ƴaƴansa bai musu dunki sai dai ba iyayensu su yi musu kuma wannan tsari ne mai kyau misalin kana da mata wannan tana da yaya biyar wannan tana da yaya uku wannan tana da yaya biyu wannan ko guda bata da ba hudu kenan ba to don Allah mai yaya biyar da mai wadda ke da yaya yaro daya kake sallah ta zo ke amshi dubu ɗari don da ke da yayanki guda biyar sai ka ɗauka kuma dubu ɗari ka ba ita kuma wannan mai guda ko wadda bata da ko guda ita ma a bai yi ba ba ka yi adalci ba a'a ke amshi dubu arba'in nakina ga dubu sittin na 'ya'yanki ke kuma da baki da ɗako guda ga dubu arba'in ɗinki in Allah ka miki 'ya'ya ke gaske masai a basu mai ɗa guda ga nashi mai ɗa uku ga nashi kowa a raba gurgudan 'ya'yan in ka yadda ka zama wajibi ne fa kai adalci tsakanin matanka to kuma wajibi ne kai adalci tsakanin mi ƴaƴanka su ma ƴaƴan wajibi ne kai adalci tsakanin saka ce wannan biyar wance ce wannan kuma uwar wasu na kyautata mini bari in ba su da yawa wannan kuma ba ta kyautata mini ba ta kyautata ma ba ƴaƴanka ne ba kai su ma ka ba su yadda ka ba wancan ƴaƴan um insha Allah tambaya ta kusa ta ƙarshe take cewa assalamu alaikum malam ko yana halatta mace ta kai ziyara makabarta wurin iyayenta tare da 'yan uwanta eh ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana ma mata ziyara makabarta amma daga baya ba da dama su ziyarci makabarta amma kada su yawaita zawarat wanda manzo Allah ya la'anci zawarat masu yawan zuwa in ba da yawa take zuwa ba can wata rana wata rana ya halatta kai ya zama tana yawan zuwa irin su aka hana amma dai wata rana can ki je ki ziyarci iyayenki ki musu addu'a wannan ya halatta sai wannan take cewa ah, Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana masu amfani malam ni ce ni ce da nauyin kwana kuma ina so in yi sallah cikin dare raka'o'i masu yawa zan iya rabawa idan na isha isha'i in yi rabi zuwa ƙarshen dare in yi rabi in yi wuturi mai e, kwarai kuwa kwarai kuwa ya halatta ki yi da farkon dare sannan karshe kuma ki yi e, in raka a nawa Allah saukaka miki ki yi gwargwadon abin da ya saukaka sai dai witiri idan ke riga ke yi shi a farkon dare to karshen dare ba za ki sake yi ne ba kun samun ba da wani amsa yana tsaron nan ne ko e, kasa ko inda ke ba da fatawar cewa idan ka yi witiri nan yanzu farkon dare to can karshen dare in ka tashi kuma kana bukatar ka kara na filfili to sai ka yi raka a guda sai ka hada ta da waccan sun zama nawa raka'a biyu sai ka zauna ka sallame sai ka ci gaba da nafilfilin ka in ka kare sai ka yi raka'a guda kuma sai ka sai ta zama maka witiri kaga kai witiri uku annabi ya ce la witira ni witiri biyu ma ba a yi to kai ka uku ma kai don ba yadda za a yi a ce kai raka'a daya a farkon dare sannan kuma can karshen dare ka tashi duk duk waccan raka'a ba ta lalace ba arwalaka bata lalace ba wai ka jona wannan da jona ya za su jonu ba su jonuwa ka kwanta ka yi bacci ka yi rihi ka yi mi ka yi mi ka tashi ka sake sabo arwala wai wannan raka kuma har yanzu waccan raka wai za ka sake hada ta ai waccan ta gama ba ta haduwa sau daga idan ka yi witiri can farko yanzu in ka tashi kawai ka yi raka a biyu ka sallame ki biyu ki sallame ki biyu ki sallame sai lokacin asuba ta yi aje a yi asuba Allahu ta'ala tambaya ta ƙarshe a wannan zama insha Allah ita ce ta ce Allah gafarta malam tambaya ta ita ce shin mace tana al'ada tana iya karanta alƙur'ani ga waya ko ko eh, tana iya karanta alƙur'ani ga waya ko wanda takarda ce kawai za ta karanta ma'ana za ta iya karanta alƙur'ani ga waya ko ko dole sai mushaf kawai mushaf tana magana rika waya ko mushaf ah, abu na farko dai mai haila mai haila ba mu da wani nassi karara wanda yake ba za ta karanci alkur'ani ba mai harda tana iya ta ci gaba da karatu alkur'aninta idan tana ɗaliba tana ɗaliba ko tana haila za ta karanci alkur'ani ba ce mai karatu alkur'ani ba ka haramta mata sai cewa sai ta kare sannan ta ci gaba da karatu babu wannan nassin karara wanda ya nuna haka saboda ya halatta ta yi karatu alkur'ani ko a wuyanta ko a harda ko ma a mushaf din ne Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairin sa shugaba akwai sako Allah ya saka malam da alheri ka sa mu yi aiki da abin da muka saurara gobe insha Allah za a rufe tafsir kamar wadda sanarwa ta gabata shekarun jiya za mu fito da wuri za a yi tafsiri na minti talatin sai kuma wannan rabon kayan marayu sai ya ɗauki wannan lokacin sauran don haka dukkanin wadda yau alhamdulillah malam ya ƙara faɗakar da mu akan muhimmancin tallafa ga harkar marayu to a bisa ga haka muke ƙara kira ga ɗalibai da kuma waɗanda ke waje a yi ƙoƙari a taimaka fi sabilillahi waɗannan bayan Allah a marayu a sanya su a cikin farin ciki don haka kada kowa ya bari a bashi a baya malam har ya kawo karanci na cewa ko ba ki da karfin ɗaukar maraya ɗaya, to ki hada da ki kawo wani abin da za a hadawa da na wata da na wata sai kasance kun yi sai a yi tarayya da lada ga baki daya wannan Allah niyya shi ke dibi da yawa wanda zai sadaka da abu kaɗan wanda bai kai na wani na babba ba amma shi shi lada saboda mi ni ta bambanta kuma la yukallifu Allahu nafsan kowa Allah yana dibin a minene daka dite menene abinda yake iyawa Allah ya ba mu iko yi kuma ya karban muna kuma wannan haihuwa da aka ba aka wa malan Allah ya kasa hafiza ce aka haifa kuma Allah shi mata albarka da sauran yayan malan ko shekaran jiya na faɗa muku daga cikin abinda malam kullum muke ƙara mutunta shi ya share muna hawaye mu ɗalibai domin malam yana da wata ɗiya kowa na zuwa yana cewa yana so sai aka waye gari malam ya ɗauke ta yabba ɗalibin shi alaramma wanda yake har da alkur'ani wanda ke ja mushi baki kuma yanzu haka suna tare kuma an samu karuwa so kun ga kowa ga ci Allah ta muta Allah Allah ya kyauta wa subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk